اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin da biyu ga watan ramadan hijira arba'in. da biyar ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau daya ga watan hudu shekara ta 2024 a lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan masallaci masjidun rahma da ke kundila garin kano a cikin wannan wata na ramadan mai albarka muna karatun ƙur'ani domin neman lada kuma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa mai da malamin mu ya tafsiri ya kira sharaddul azhan ila ma'anil qur'an a mai da kwakwale zuwa ga fahimtar ma'anonin Alƙur'ani, da muna kokari mu san ayoyi mai Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana cikin su da harshen mu na Hausa yadda za mu gane to in ba ku manta ba muna dai ƙarshe ƙarshen suratul nahli wanda a jiya mun tsaya kan aya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 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نعم الله ملوكك يتشي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به idan za ku ɗauki fansa to ku ɗauki fansa da gwargwadon abin da aka yi maku kar ku ƙetare iyaka wala in sabartum la huwa khairul lisabiri idan kuka yi haƙuri kuka yafe to shi shine yafi alkhairi ga masu haƙuri abinda aka yi maku kuna da haƙi ku nemi ramuwa ku nemi ku a hukumance to amma ku yafe ku kyale shi yafi alkhairi ga masu haƙuri wasbir kai haƙuri wa ma ka illa lillah haƙurinka ba shi ga kowa sai ga Allah shi zai taimake ka kai haƙuri idi yadda ka so ka yi ba za ka iya ba sai ka sami taimakon Allah wala tahzan kar kayi bakin ciki alaihim kan su kafirai abin da suke maka wala ta fi zaikin mimma yamkurun kuma kar ka kasance cikin kunci game da abin da suke maka na makirci da kulle-kulle inna allah zina ta taqaw lalle Allah yana tare da masu taƙawa. su ne masu kiyaye dokokinsa wallazina hum muhsinun wanda kuma su ne masu kyautatawa wannan su ne ƙarshen wannan sura ta nahali ayoyi guda uku wanda wato ainihin hadisin ko asar na adabi ne sani yake cewa nazala suratun nahali kullu hafi makka sura ta nahali ta an saukar da ita a makka wahiya makiya ita suran makiya ce kamar da muka faɗo tun farkon karatu ya ce illa salasa ayati min akhiriha sai ayoyi guda uku na ƙarshenta su ne nazalat bil madinati da uhudin su kam sun sauka a madina bayan yakin uhud Yana kutila hamza radiyallahu an lokacin da aka kashe hamza wa muthilabi aka yi daddatsa wato gawarsa wato shine wannan aya ta sauka kamar yadda hadisin cikin ahadis da suka zo ingantaccen hadisi hadisin imamu ahmad shine hadisin wato ainihin anas shi kuma an abil aliya an abi an ubayi ibn ka'abin ya ce lamma kana yawma uhudin utila min Ansari ansari situna rajulan ya ce ranar yakin uhudu an kashe ansarawa mutum sattin a wata ruwa da aka ce sattin da hudu wa min muhajiri na sita cikin kuma muhajirun an kashe mutum shida kaga ruwa da ta ce sattin da hudu ga shida nawa kenan saba'in wannan haka faƙala a sahabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce la in kana lana yawmun mithlu hadha min al-mushrikin idan wani ne ya sake hada mu da mushrikai wato irin wannan yau yadda muka haɗu a uhudu suka kashe mana mutane saba'in idan wani ne ya sake hada mu da su ya ce wato ainihin suka ce a lanurbiyanna alaihim a ranar su ma za mu daddatsa su za mu kakkashe su falamma kana yawmul fath ranar da yakin fatuhu ya zo shine fatuhu makka shekara ta takwas da hijira ala rajulun sai wani mutum cikin sahabbai ya ce wato la ta'rifu quraishun ba'da al ko la tu'rafu quraishun ba'da al bayan yau ba a ƙara jin labarin ƙuraishawa ma'ana yau mun sami dama abinda suke mana a hudu yau za mu ɗau za mu yi kace-kace da su za mu daddatsa su fana da munadin sai mai shele shela inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam قد أمن الأسود illa إلا wa وفلانا sai annabi ya sa mai shele-shela cikin sahabbai gaba ɗaya ya kururuwa ya ce annabi lallai yana cewa ya amintar da farare da baƙaƙe ma'ana ya amintar da larabawa da wanda ma ba larabawa ba duk wanda suke a wannan gari na makka annabi ya amintar da su illa fulanan wa fulanan sai wane da wane wane da wanan nan masu ruwaya suka kawo suka ce su ne mutane guda hudu annabi su ya ce wato sai su a aka ce su ne annabi ya ce su kam an same su oktolohun ku kashe su wa inistamahun ko wa inistama'u muta'alliki na bi astaril ka'aba ko sun taru sun je sun makale ma labulan ka'aba duk da haka kakku ba su ku kashe su na ɗaya shine ikrima bin abi jahlin ikirma yana cikin su annabi ya ce wannan kam shi ban ce a ɗaga masa ƙafa ba sai abdullahi bin khadal sai wato ainihin muqayyis bin sababa sai abdullahi bin sa'ad bin abi sar waɗannan su ne annabi ya ce ban da su saura duk abin da aka yi to annabi ya yafe masu ya 'yantar da su kada a taɓa kowa sai waɗannan shi ikirima aka ce ibn abi jahal da aka zo makka ya ga abin da ya faru al'amarin ya fi ƙarfin shi aka ce sai ya tafi ya je ya shiga wato ainihin bahamaliya yana so ya gudu da ya je kwale-kwale ta tangal-tangal da su a ruwa masu kwale-kwale suka ce akwai wani wanda ya hayo masu jirgi wanda yake suke ganin da gumaka ya dogara su ba za su yadda da shi ba ba mai tsame mu sai Allah shine suka kama shi za su fitar nan ma ya ce to abinda ya yadda yau ba mai tsamar da mu sai Allah da haka daga baya ya dawo ya zo ya nemi afuwa wurin manzo ya musulunta ya miƙa wuya annabi ya karɓi musuluncinsa wannan shine shi sababin da ya tsira bayan da ya yi tawaye ya dawo ya miƙa wuya ya tuba ba a kashe shi ba abdullahi bin khadal shi kuma wato shi ne ya je ya riƙe labulan ɗakin ka'aba da nufin ko za a bar shi amma ina annabi ya ce a kashe shi haka aka yi sahabbai suka kashe shi tun da umarni ne daga manzo ya yi kafirci ya cutar da kafirai da yawa wato ya cutar da musulmi da yawa shi ko ainihin muqais bin sababa shi cikin kasuwa ya ruga zai gudu aka bi shi ainihin musulmi suka kashe shi shi ma ba a bar shi ba shi ko abdullahi bin sa'ad bin abisar shi abin da ya yi an ce ɗan uwan shayarwar usman bin affan sannan kuma ɗan kala shi ne wato ɗan innasa ne wadda haka da ya ga abu ya fi ƙarfinsa da manzo ya shigo maka da sahabansa da usman ɗan affan sai ya ruga ya tafi ya nemi mafaka wurin shi usman kenan shine usman ya zo da shi wurin manzo ya ce ga shi nan ya ce ya rasulallah ga abdullahi bin sa'ad zai maka mubaya'a ya faɗi sau ɗaya ya faɗi biyu na uku suna annabi ya ɗaga kai ya gan shi da ya ɗaga kai a wannan lokaci annabi bai ce kuma ba dai shiru to haka dai daga baya da can ashe shi ridda ya je madina ya gudo daga madina ya dawo makka ya ci gaba da kafirci da yamma musulunci kulle-kulle shi sa annabi ya ce a kashe shi kawai kar a kyale shi to shi ma a wannan rana da ya biyo ta hannun usman ya nemi ya tuba da gari daddaye ya dawo musulunci shi kenan annabi ya karbi tubansa shi ma aka kyale shi ba a kashe shi ba waɗannan su ne guda hudu a karatunmu na jiya ne ko shekaran jiya da na ce annabi ya shiga makka an gama komai salin alin ko kiyashi ba a kashe ba to banda waɗannan waɗannan a lokacin ban karanta wannan tarihin ba saboda haka waɗannan annabi ya umarni a kashe su kuma a ciki biyu aka kashe biyun ma annabi ya masu afuwa domin duk sun dawo kan daidai an fahimta waɗannan su ne a wannan ruwayar cewa wato ainihin annabi ya ce ya masu afuwa sai wane da wane annabi ya ambace su fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi idan za ku dau fansa to ku dau fansa da kwatan kwacin abin da ake maku a wancan sahabi da ya tashi cewa yau za su gama da quraishawa kaga can saba'in aka kashe ko kaga in ɗaukar fansar za a yi saba'in za a kashe kuma a can yaƙi ne su yanzu idan mutanen makka sun musulunta sun miƙa wuya ai ka gaba magana kuma sai an kashe su muna ganewa shi musulunci dama ba yaƙi yake don a kashe musulmi ba don a nuna ƙarfi da fawa yi ake don a shiga musulunci to makka an shigo sun miƙa wuya sun suranda ga magana kuma a ce za a ɗaukansa babu amma wannan aya har yau malamai suka ce tana karantar da mu ibn kasir ya ce tana ya amurta, ta'ala bil adili fil qisasi wal mumasalati fil istifa'i bil haq Allah yana yin umarni a yi adalci wajen kisasi duk abin da za a yi kisasi to a yi annafsu bin nafs eh rai da rai ko ido da ido hanci da hanci kunne da duk waɗannan abubuwa ba za a zo an cire haƙori ɗaya a cikin an zo kisasi haƙori biyu za a cire ba wannan zalunci ne an cire ido ɗaya a ce biyu za a cire abin da aka cire shi ake cirewa wannan shine adalci wajen kisasi kenan haka mu masala ita ma in ana neman haƙƙi to a ba da haƙƙin kwacen-kwacin haƙƙin da aka taɓa shine aya abin da take karantar da mu kenan fa wato sai da suka je za su yi wancan Allah ya saukar da ita cewa a'a duk sadda aka yi muku ba daidai ba an kun tashi ɗaukan fansa kuma ku yi gwargwadon abin da aka yi maku kar ku ce za ku ɗau sama da haka an kun yi haka kun yi zalunci wannan abin da yawanci malaman tafsiri suka tafi kenan wato in akhadha minkum rajulun shay'an fa khudhu mithlahu in wani mutum ya ɗaukan maku wani abu to alƙalin an je zai yi shari'a to lallai a nemi ya dawo da kwatankwacin wannan abin kar a ce za a ɗora mai abin da ya fi da abin da wato shi ya aikata kenan saboda haka ma'anar fa'in a fa aqibu bi musulma a ƙaftun bi wato ma uqibtum bihi shine ma'anar ayar wato har yau har gobe tana nan a bisa wannan tsarin bata sauka ba duk sadda za a yi ƙisasi wa alƙali mai shari'a ya tabbatar ya tsaya an yi wannan kisasin daidai kada a je a tsallake kada a yi abin da ba daidai ba wasu ayoyi da suke mara ma wannan ayar baya da suka zo cikin alƙur'ani kamar da ibn kasir ya kawo ya ce wanda sun ƙunshi adalci da yin adalci da kuma haƙuri da fifikon ka haƙura in za ka iya in an maka ba daidai ba to inda hali ka yi afuwa ka yafe kawai wannan shine ne fi saboda haka allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha sakamakon mummuna to kwatankwacinta za a yi kada a yi ba daidai ba ko a ce wani ya zage ka zagi daya a ce baka yadda ba a je kotu wataƙila in ramuwa za a kai ma zagi ɗaya za ka kaka kara biyu eh, mummuna da mummuna kwatankwacinta haka allah ya ce wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda yi afwa ya gyara yayi afuwa ya kyale yayi afwa kina yafi to ladan na wurin Allah sai dai abu ne mai nauyin gaske ai maka abu ka ce ka yafi eh an maka ba daidai ba kuma ka ga abin bisa zalunci aka yi kuma kana da ikon ka kai shari'a ta bi maka haƙƙi shari'a ta yadda ka bi haƙƙinka ba laifi ba ne to amma man afa wanda ya afuwa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wato gilman ladan sai yana wurin Allah Allah ya ce wal juruhu qisas so dukkan raunuka qisasin sa ake yi wanda ya fitan maka da gaba to in za ta yi a fitar da gaba in babu sai a yi abin da ake ce ma kisasi Allah ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah wanda kuma ya sadaka da abin da aka yi mai ya ce ya yafi kamar yadda muka ji hadisin ainihin rubayi ko da ainihin aka fitan ma da ɗan uwanta haƙori wanda aka fitar din suka ce su ma he an fitan ma wato sai an fitan ma wannan da haƙorin sai an ɗau sai kawai abin da suke so kina ai ba wai diya ba an fitar da haƙori to wanda ya fita shi ma a fita mashi eh rantsuwa ko rubayi ainihin ya rantse ne ko ta rantse ya rantse cewa wallahi ba za a fitar da haƙorin ɗan uwansa ba eh yar uwarsu ce akwai yar uwa ko ko ɗan uwa na mata kissa dai da take abinda nake so dai in ce rantsuwan da ta yi ko yayi ce ba za a fitar da haƙorin ba sai Allah ya barantar da shi ana nan wanda ya kafe ya ce sai an fitar sai ya sauko ya sauko ya haƙuri ya yafe shi kenan aka ba da diya ma'ana aka janye isasi kenan mun gane da kyau to wannan shine in za eh? eh kafara ai kafara daban wannan diya ce hakori wanda ya fitar da haƙorin dan uwa farko me ake nema isasi ya fitar ka ce he an fitar wanda ya kashe maka dan uwa ka ce he an kashe shi baka bukatar diya sai in kun haɗu kan diya ne to sai a biya diya in dai kuma kun yafe shi kenan sai a karɓi yafiya to in ya zama ba a yadda da ainihin sai kisasin ake so to fa sai an yi sai dai in dangi ne in ɗaya ya fito ya ce a'a shi yanzu diya za a karba shi kenan dole a sauko kan diya wannan dai ana so ana mana adalci irin na musulunci da kuma cewa haƙuri da Allah ya ce ainihin wala in sabartum lahu khairul lisabiri in kuka yi haƙuri to haƙurin nan shi ya fi alheri ga masu haƙuri wanda suka siffanta da siffa haƙuri duk sadda zai zama cewa an ce ka yi haƙuri to ai an cuce ka ne ko duk sadda aka ce yi haƙuri malam to he ka ce na yi kuma haƙurin a karan farko ake so ka yi shi ba sai ka ga uwar bari ba kila an tafi kotu ka garu ka sha wahala sannan ka ce to na haƙura wannan haƙurin babu lada karan farko ka haƙura na haƙura shikenan to sai a baka lada amma in ka ja sai ya zama babu lada kuma kila dole ka yi haƙurin wasbir wa ma sabaruka illa billah Allah ya ce ma manzansa ka yi haƙuri sai dai haƙurinka ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah eh sai ka sami taimako na ubangiji sannan haƙurin zai yiwu to idan annabi an gaya masa ina ga mu. duk ababen da muke dinna na ibada to sai ka nemi taimakon Allah azumi ne sallah ce wata sadaka ce wani aikin alheri ne to nemi Allah ya taimaka maka sai kaga ga dandanan kayan abin cikin sauƙi amma in baka sami taimakon Allah ba sai ka ga abin ya gagara yanzu azumin nan da kuke gani wasu ba sa yin shi kawai saboda suna ganin da wahala eh wani da gangan zai iri tafiya sai ya tafi wata ƙasar ya bar tasu san ya tafi ƙasar da ba tasu ba ba a ganinsa shikenan ya ta yin abin da ya ga dama haka suke ƙasashen laraba nan wasu da suke aje taiban nan da kuke gani in azumi ya zo laraba nan da sun ci sun ƙoshi kuma ga babu imani sai su bar ƙasashensu sai su tafi ƙasashen turawa sai su tafi can da ce su sha ba sa azumi sai an gama azumi su dawo su kaga wannan ai ba karamin musiba ba ce da wani dalilin ne ba za su yi ba ba su iya azumin ne shari'a ta sauke masa hiciyarwa ba su da lafiya ko kuwa a matsayin matafiya ne so har a can suna zaune matafiya haka ake samu to shi kullum mu ta ma Allah godiya in kaga kana wani aiki na alheri to gode ma Allah ka daure ka daɗa ci gaba kuma ka yi ta fata har Allah ya karɓe ka kana kan wannan wato ainihin aiki na alheri shi yasa Allah ya ce wa manzansa wa ma sabaruka illa billah ba za ka iya haƙuri ba sai da taimakon ubangiji shine zai taimake ka wala tahzan alaihim kada ka yi baƙin ciki a kansu ɗaya alaman khalafaka fa inna allaha qaddara zalika wanda suke saba maka kana da awa a wannan gari na makka nan ne mahaifarka yan uwanka ne danginka ka kira su sun saba maka to kada abin ya bakanta maka rai kakai bakin ciki eh haka Allah ya kaddara wasu fa wuta za su tafi ga su Abu Jahal su Abu Lahab duk ba suna da alaka da manzo ba amma waɗannan duka wuta za su tafi an rubuta masu zuwa wuta kaga annabi zai ta damuwa ya kira dangin ba su karɓa ba to ya yi haƙuri kar ya damu kuma haka yake har yau yan uwa har gobe za ka ga wani an jarabce shi da dan uwa ko yan uwa shi inda ya daban su inda suka nufa daban yi wa'azin ya nuna ya nuna ka ga sun ƙi wannan ba aka fara ba annabin Allah annabi Nuhu ɗanshi shi ya kangare annabi Lutu matarsa ta kangare haka haka za ka yi ta samu annabi Ibrahim babansa shi ya sa shiriya ta Allah ce wanda Allah ya shiryar in ana wa'azi shikenan sai ga hasken wa'azin ya bi shi yasa in ka ga wani a wata hanyar fanɗararra can ta daban shi kuma mai kiran kila shine ɗan uwan wannan da ake kiran ya fanɗare to karka ce laifin shi mai kiran mai kira shirya ba hannunsa take ba shirya hannun Allah take shi yasa idan mutum ya gamu da irin wannan to ya haƙuri ya yi ta addu'a Allah ya shirye su kar ya ce rashin shiryarsu zai dame shi ko kuma shi zai cutar da shi sai Allah ya ce wa sa wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun kakka zama cikin gam bakin ciki kenan akan abin da suke maka na kulle kulle mimma yashhaduna anfusahum fi fi adawatika wa isadi shar ilaika kulle kulle da suke ma manzo ba wai tsayawa suke kaɗai sun ƙi musulunta ba ya je ya nahi sai nashi a kullum kulle-kulle suke ya za su cutar da shi ya za su toshe hanyar da yake kira ya za su hana wasu su gane hanyar wannan kulle-kullen shi ma annabi kai ya zama cikin kunci a kirjinsa kai ya sami damuwa saboda me wannan abin da suke din na cutar da shi kara masa ladani Suna ce ta manzanni haka dai aka yi ma manzanni haka suka gamu da wannan bala'in fa inna allaha kafika Wa mu'ayyidika wa madhhirika eh wato ainihin shi Allah ya isa maka sannan shi zai taimaka maka shi zai karfafe ka kuma wannan duk sai da ya faru ga manzansa sallallahu alaihi wasallam duk abinda suke masa nan sai da ya zo ya bar gari ya koma madina aka karɓai ya da awashi ya zama ka duba annabi zai zo hajjinsa ta ban kwana ya zo ya eh, ya yi hadaya da raƙumi ɗari aka ganci nasara musulunci ya zauna da gindinsa kenan hadaya ya soke raƙumi sattin ya ban ma na biyu ɗalib sauran ya ce ya soke kuma ya raba nama aga alama wadata ce wannan a shigo makka da ɗimbin sahabbai dubbai wanda yana nuna duk wannan abin da allah ya haƙurta da manzansa ya yi haƙuri kai ya damu duk ƙulle-ƙullen da suke ba komai ƙarin lada ne a gare shi to haka ko ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna allaha ma'al ladzina taqaw lalle Allah yana tare da masu takawa wallazina hum muhsinun su ne ko masu kyautatawa masu takawa aka ce sune masu kiyaye dokokin Allah mun sha fassara ma'anar takawa cewa ita ce imtisalu awamirillah wasu nabi nawahihi bin dokokin Allah sau da kafa da kuma nisantar hana-hanansa mai wannan shi yake ce wa mutaƙi eh duk abin da Allah ya ce da manzo kana iya waka abin da ya hana Allah ya hana da manzo ka hannu to kai ne mutaƙi ba riga ba ce ba shiga ba ce ba launin fata ba ne Wani ita ce ta kawato Allah ya ce yana tare da masu wannan wana ganewa za ka ce wallazina na kuma su su ne masu kyautatawa akwai bambanci tsakanin muhusini da muttaki kenan ko kamar da matakan musulunci suke al-islam al-iman sannan sai me sai al-ihsan na farko musulunci a miƙa wuya kenan a sallama eh na biyu imani duk da matakansa sannan na uku shine ihsani mutum ya kai ƙololuwa kenan shine ya ta abu da Allah ka annaka tara fa lam tarahu fa innahu yaraka ka rika bauta ma Allah kama kana ganin shi in ba ka ganin sa shi yana ganin ka ko yaushe cikin tsoron Allah kake duk abin da za ka yi kasan Allah na ganin ka to a nan wannan ma'iya ce ake so a gaya mana ya ce wato ainihin ita ma'iya iri biyu ce akwai ma'iya khasa akwai ma'iya amma da aka ce inna laha ma'al ladhina taqwa Allah yana tare da wanda suka ji tsoronsa wanda suke kiyaye dokokinsa Allah na tare da su tare ta keɓe ita ce tare da taimakon Allah da shiriyarsa da zai shiri bawa da taimaka masa da zai yi wanda wannan wani abu ne keɓantacce ga bayansa muminai wannan tarayyar ita ke kira ma iya khasa wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irinta a cikin ƙwar'ani dangane da wato ainihin manzo sallam idh yuhi rabbuka ila mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu eh ka tuna lokacin da ubangijin kai wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum ni ina tare da ku kaga nan tare ce ta me ma'iyya ce ta taimako ta musamman Allah na tare da manzo da sahabansa a fagen yaƙi hmm. tare da taimakonsa da jinsa da ganinsa da ikonsa sai ma mala'iku wahayi wato wai su mala'ikun shine cewa su san Allah yana nan tare da manzansa su ko mala'iku aka yi masu wahayi fasabbitul lazina aman ku tabbatar da waɗannan da suka yi imani ku tabbatar da diga-digansu kar su ja da baya ma'ana ku zo yakin da ku za a yi ku mala'iku haka aka yi yakin badar haka dai yaƙi yaƙin da annabi ya da mala'iku aka yi shi musamman yakin bada. su da kansu sahabbai suna cewa su ma dai suna ga yadda suke saran saran ya fi ƙarfin saransu nawa ne 'yan takuban nasu hmm, su kuma na kafirai nawa ne amma sai su ga kan arne ya fyalle shi sama ya faɗi mala'iku aka turo aka yakin da su wannan tarayya ce ta keɓe allah na tare da manzansa da sahabbai da kuma mala'iku da taimakonsa nan ake nufi bari wani tare da allah zai ce yana tare da bayi ba tare da su da zatinsa ba ba kula da kyau da wannan ba da zatinsa ba a yana tare da su da jinsa da ganinsa sannan da tallafinsa da taimako kamar yadda wannan ya faru ga musa salam tare da harun lokacin da allah ya aika su zuwa ga kangararren ranar fir'auna annabi musa ya san fir'auna kuma ya san kangarar shi tunda ai a gidan shi ya taso ko saboda haka ya tsorata cewa anya zai saurare mu kuma zai ma ban mu kuwa shine sai allah ya ce la ta khafa inni ma'akuma asma'u wa ara la takhafa kar ku ji tsoro lallai ne ina tare da ku kaga su su bi kenan annabi Musa da annabi Harun kar ku ji tsoro inni innani ma'akuma asma'u wa ara lallai ne ina tare da ku ina ji kuma sannan wa'ara ina gani kuna fahimta da kyau kaga a nan wurin muka duba za mu ga cewa mai iya ce hasa hakanan lokacin da siddiq abubakar siddiq allah ya kara masa yarda shi ma lokacin da suka yi hijira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin kogo a matsayin ɓuya sadda ake neman su ruwa a jallo ake neman su ruwa a jallo a kashe su allah ya tsara kayansa to lokacin da suke cikin wannan kogon abubakar yana ganin kafirai suna kai kawo a samansu a samansu don yake cewa da ɗayansu zai kuya ya kalli ƙarƙashin ƙafarsa da ya gamu cikin rami a kan wannan kogon suke tafiya ana ta bazama ana neman manzo sallallahu alaihi da abubakar saboda an ce duk wanda ya zo da kan kowane daga cikinsu yana da raƙumi ɗari suka zo hawurin abubakar ya firgita shi ma ya tsorata ba don shi ba abinda yake tsoro ga manzon rahama ga sallallahu alaihi wasallam ga cikin kogo ba wani kuma wanda zai kawo ɗauki. ya zamu yanzu in suka gamu gaba ɗaya za su yi ma manzo a nan kenan Shi ne ya firgita sai annabi yake ce mai la tahzan inna allaha ma'ana kar ka ji tsoro Lallai Allah yana tare da mu karkai bakin ciki na lahama'ana Allah na tare da mu tare khasa ta musamman da taimakonsa kenan da ɗaukinsa da tallafinsa da ganinsa da jinsa da komai wannan sifofi nasu suna tare da mu wannan mai ma'iya ce ta musamman da Allah yake ba da ita ga bayansa har yau har gobe tana nan Allah yana tare da bayansa na kwarai da tallafa masu lokacin da halin tallafawa ya zo wannan ita ke ciya ma iya khasa akwai ma iya amma ita kuma ita ce bi sam'i wal basir wal ilmi eh dai inda bawa yake a sama ko a ƙasa a cikin teku ko a tudu ko a ko'ina to akwai jin allah ya kewaye shi sannan akwai ganin allah ya kewaye shi sannan akwai ilimin allah ya kewaye shi wannan kafiri ne mumini ne fasiki ne na kwarai wannan ma iya Allah tana nan tare da wannan bayin nasa dai inda bayansa suke ganinsa ya kewaye da bayin jinsa ya kewaye da su hakanan iliminsa ya kewaye da su ita ke kira ma iya amma kowa da kowa ma Allah na tare da shi da jinsa da ganinsa da ilimi kuna ganewa da kyau ita ce Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani inda yake cewa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir cikin suratul hadid Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke duk inda ka shiga eh cikin kogo ka shiga cikin sama ka shiga wani gida can ka tafi ka gina ka bar unguwarku ka tafi kana barna a gidan kana ganin yan ungoku ba sa gani wai ka je wurin hutawa can wata unguwa kuma barna kake yi ba huta kake ba allah yana tare da kai da iliminsa ya kuma yana ganin ka kuma ya san abin da kake a dai abin da kake na alheri allah yana gani yana sane yana kuma ji wannan mai ma'iyya ce allah yana tare da ku duk inda kuke aina ma kuntum allahu bima ta'maluna basir allah game da duk abin da kuke aikata mai ganin abin ne ashe kaga ba ya bukatar ya kai abu dan a gani dan kai dai kai dan Allah ya gani kai dan Allah Allah ya sani shikenan ka gama inda mutane ne su gani suna gani in yabo ne suka shi shikenan ladan ka ya kare ana kaga ashe kullum mu ta kokarin abin da ake kira ikhlasi yi dan Allah yi dan Allah yi dan Allah ya ba mu lada shine zai tseratar da mu wata ara har yau ta kara gaya mana ma'iyata ta Allah ta gaba daya. wacce take abin tsoro ce a gare mu Allah ya ce alam tara anna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu cikin suratul mujadala kenan Allah madaukaki yace alam tara shin baka gani ba anna Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah yana sane da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk abin da ke cikin sammai da ƙasa kaga yau duk inda wannan technology da Allah ya bamu a sa wani CCTV a sa wani tauraron ɗan adam a sa waye sai dai a ba shi iya ɗan abin da zai iya gani amma ganin ƙwaƙwaf na sammai da ƙasai ciki da bai sewa sai Allah wannan ɗan adam aka ɗan ara wannan ilimin ka ɗan sa 'yan na'ura kana nan duk masu shigowa ana gani wani zai dau abu ana gani wani waye in aka je aka murda yan waye shi nan magana ta kali ko ba haka bane in tauraron ɗan adam ɗin ne iya inda haka amma shi na ubangiji fa yan uwa wallahi mu ji tsoron allah yan uwa mu ji tsoron allah allah ya fi karfin kowa aka ce a wannan ayar wai baka gani bane an baka sani ba cewa Allah yana sane da abin da cikin da ƙasa wa ma yakunu min najwa salasatin ba wasu masu ganawa uku illa huwa rabi'uhum face shine na hudunsu da ganinsa da jinsa da iliminsa da ikonsa ba wai na hudunsa da zatinsa ba akwai wanda suke wannan fasarar wacce ba fasarar magabata ba ce sahabbai ba su santa ba tabi'ai ba su santa ba ba inda ake da cewa yanzu nan Allah na nan da zatinsa tare da mu kana gida yana can a da zatinsa a'a Allah cewa ar-rahmanu alal arshi stawa a amintum man fis sama'i an yakhsafa bikum al-arda fa idha hiya tamur abinda aka nuna kenan Allah yana sama yana bisa al'arshin sa ya daidaita irin daidaitan da ya dace da shi da zatinsa kenan amma ko ina ilimin sananan yana gani ya sani yana ji wannan shi ake so a gaya mana a nan kuma shi ya kamata ya zauna a zuciyarmu ba wasu masu ganawa uku face allah yana tare da su da iliminsa shine ainihin wato na shine ainihin illa huwa rabihum shine na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba wasu masu ganawa biyar Wace allah ne na shidansu da jinsa da ganinsa da ikonsa kenan wala adina min zalika ko kasa da ukun can da aka faɗa mana mutum biyu ne to Allah yana tare da su da iliminsa ya san abin suke tattaunawa ka duba munafukai zamanin manzo su je ɗaka su kuskus a yi mitin a rufe duk ba wanda yake ji sai su amma suna gama mitin ɗin kafin ma su tashi an ma annabi wahayi an gaya mu a gani ya aka kenan wa fitar da saƙon yanzu ne ana wannan mutane tsakanin su ya ce ai an yi sirri amma likes ya ya fita ko ya aka yi likes din ya fita da can da ba waya sai a ce wani ne dandanan ya abin nan to yanzu ko da waya ma dandana dandanan sai a aika saƙon ko ba yanzu ba haka ake ba duk wani sirri da zaka ji ba sirri bane jami'an tsaro su ce wannan sirri ne a a kwanan nan na ji wace ce america an mata kutse wasu abubuwa nata na sirri an to dan adam kenan dan adam duk abin da yayi ko bai fi karfin dan adam ba dan uwan shi amma shi Allah ya fi karfin kowa saboda haka ake nuna mana kaga kenan duk inda kake Allah na tare da kai da jinsa da ganinsa da iliminsa ainihin wannan ayar kenan wata ayar cikin surat yunus allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin wa ma minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alaihim shahuda haka Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance ba wato cikin wani sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'anin ko ka karanta wani abu na shi qur'ani wala ta'maluna min amalin ko ka aikata ko ku aikata wani aiki daga cikin ayyuka da kuka yi illa kuna alaikum shuhudan ce masu halarce akan abin da kuke suna nan mala'iku na nan duk abin nan da muke mala'iku na nan suna nan shuhud halarce suna gani duk abin da muke Allah na gani mala'ikunsa na gani sannan suna ɗauka suna rubutawa sannan ƙasar da kai abin ita ma ta ma zama shaida gaɓanka da suke abin su ma zama shaida ashe kun ga mu ji tsoron Allah kenan wannan ma iya guda biyu ita ya kamata mu kiyaye Allah na tare da mu na komon ki komon so ba inda za mu tsere ma iliminsa da saninsa da ganinsa sai mu ji tsoronsa kenan mu kiyaye dokokinsa duk inda muke da inda mutane ke ganinka da inda ba su ka Allah na ganinka waccan koma iya ta tare sada muke bukata wani taimako to Allah yana nan da iliminsa ya san halin da muke zai iya kawo sa kuma har yau har gobe ana ganin irin wannan Allah ka kawo mana ɗaukinka aka ce wato ainihin a sai ya ce allazina taqaw me ma'ana suwa allazina taqaw ya ce tarakul muharramat haka ibn kasir ya fassara wurin wato ya raba wanda suka bar muharramat duk ababen haramun sun nisance su sannan wallazina hum musnun yace sune fa'alu da'at sune suka aikata ayyukan da'a su kuma to kaga musulunci da yake abu biyu ne bangare biyu ababen da aka hana ka kahan sannan ababen ɗa da aka ce ka yi kana yi to da wannan ne fa za a shiga aljanna yan uwa ɓangare biyu yi kana yi su ne ababa na aikin neman lada da zai kai ka aljanna bari ka bari abubuwan da yan baka bari ba wuce za su kai ka ko hmm. haƙƙin allah baka ba shi ba haƙƙin bayi baka ba su ba haƙƙin duk to sai ya zama ko da ka yi wancan kabi Allah to gobe kiyama wancan haƙoƙi da baka yi ba sai a zo a kwaso a ba masu haƙƙi haƙƙin su sai ka tashi a tutar babu Allah ya tsare mu shi yasa wannan malamai suka fassara shi da wannan fassara allazina taqaw su ne wanda suka nisanci manya man wato muharramat wallazina hum muhsinun su ne fa'alud da'at yace fa haula'i yahfazuhum wato waikala'uhum وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم wanda suka haɗa sifofin nan biyu Olallai, Allah zai kiyaye su eh zai taimake su zai karfafe su zai ɗora su akan abokan gabansu, su wanda suka saba masu ashe kenan a yau muna neman yadda za mu sami galaba kan makiyanmu da suka yi mana ca a duniya kafirai kenan wannan sifofin nan biyu za mu ɗauka jin tsoron allah nisanta ababen da ya haramta mana mu nisance su sannan mai zama muhsinuna ainihin masu mai ayyukan ɗa'a to da wannan sai allah ya kawo mana ɗauki amma kafirai suna ɓarna suna taɓargaza su sha giya musulmi su sha su kashe rai musulmi su kashe ta'addanci duk wanda kafirai suke musulmi suna yi su cire riba in ma mu ci su ci dai ababai wanda yau haka ake nema abin da ake ce ma ibahiyya komai a halatta kawai musulmi za su waye gari a irin wannan kuma su ce suna neman taimakon allah akan maƙiyarsu wannan yana da wahala yana da wahala shi yasa su sahabbai suka sami taimakon allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kullum suna abin nan haka umar in ya haɗa rundunar yaƙi zai ce ku ji tsoron saɓan Allah wato fiye da duk wani fiye da tsoron abokan gaba ku ku ji tsoron saɓa ma Allah fiye da tsoron maƙiyanku in kuka kiyaye saɓan Allah ba ku saɓa masa ba to zai kiyaye ku ya taimake ku akan maƙiyanku dan dama can tuntuni kafirai sun fi musulmi makamai tuni ta zamanin manzo da meye musulmi suke samun nasara da wannan takawa jin tsoron Allah da bin dokokin shi da imani da ayyukan ɗa'a su kuma da saɓansu ga Allah da jiji da kai da takabburanci da kabirci to sai Allah ya ɗora musulmi a kansu sai Allah ya taimaka ma musulmi akan kafirai sai Allah ya ba su nasara to daga sadda aka zama daidai shi yasa haka yake faɗi yace wallahi idan kuka zama daidai wa daida wajen saɓan Allah to daga nan kafirai babu saura sun gama cin nasara a kanku kun zama tuwon shi kawai ƙarashi ne shi yasa suke da dabara a yanzu ba su cewa ma 'ya'yan musulmi ku daina sallah ku daina karatun ƙur'ani a a sai a kawo abin da zai shagaltar da su a kawo ma yaro matashi yana wannan yana wancan sai ka gaba ruwan shi da sallah bai damu da ita ba ana sallar tarawih yana ce yana ta shirme shi ana sallar tahajjud yana ta shirme ana abubuwa na lada saboda an shagaltar da shi da waya kawai wayan nan ita aka amfani da ita ita aka zarabce shi da ita zai sa data ya kalli wancan ya leƙa can ya leƙa ya awa hudu akan waya bai awa ɗaya kan ƙur'ani ba bai tsaya awa ɗaya yanzu sallar tahajjud ɗin da ake duka awa nawa ce awa biyu ce gaba ɗaya izumi hudu da ake karanta awa biyu ne in an cika da rabi shikenan awa biyu to sai ka ga matashi bai tsaya ba ya tafi ya je ya zauna kan waya yana ta abin da yake kaga sun gama cin nasara haka kwallon nan ka ɗauke ta wacce ba ta da lokacin sallah wanda aka tantance mata kwallon duniya duk in ka ɗauke ta ba ware mata lokacin azahar la'asar magariba isha ba ko an ware ku ji tsoron allah ku faɗi gaskiya a gaya man wani tim na duniya ko wani club ko wani waye a cikin tsarin kwallon cewa to da musulmi suna yi a fitar da shadul na lokacin sallah lokacin sallah ya yi a kada a daga babu yanzu kuma sai an yi sallah sai a da a dora akwai ina jin sai dai kwallo irin ta unguwa wacce za a tafi bayan sallah asuba a yi kila zuwa takwas ko goma ko bayan la'asar an yi sallah azhar cikin jam'i sannan kuma gab da magariba a taso a je gida a yawanka wanka a tafi sallar magariba sai da irin ta cikin unguwa ko katar ko to wani ya ce wai katar sun kwatanta so sun yi kwallon sun amma ba amma ba ta duniya ba ce ko to an kiyaye lokacin sallah to haka ya kamata yan kwallon mu da suke ciki lallai su hattara wallahi Allah zai tambaye su dan ba za a tambaye ka ba kai kwallo ka zama dan kwallo kasa yanzu abin da yake ce hanyar samun kuɗi ce eh wai bai kamata a batta ba ana samun kuɗi to ka sami kuɗi kuma ka rasa addini ka mutu da fushin Allah ina magana saboda haka sai a kiyaye inda za ku iya canza tsarin a kula da haƙƙin Allah a kula da haƙƙi na addini sannan a daina zalunci a cikinta a daina tsiraici a daina kaɗe-kaɗe da ake yi domin filayen ƙwallon kaɗe-kaɗen banza ake sawa duk waɗannan abubuwa kamata a duk a musuluntar da su to sannan kila sannan kwallon za ta zama musulma amma tsarin ta dai yanzu wanda kafiran duniya suka tsara lallai akwai gyara kuma waɗannan su ne zai sa kafirai su ci nasara a kanmu ya zama ba mu da kataɓus ta fuska mu da shari'ar mu. zai zama cewa abin da muke ta ƙoƙari kullum shine ya zama cewa kare kanmu kai mana hali can a kashe can a yi can babu wani yadda za mu iya saboda me ba mu zo muka tsaya muka haɗa kai kan tsoron Allah ba mu haɗa kai a kan abin da ake kira ɗa'a ga Allah ba <clears throat> ba mu mu nasiha a kan wannan saboda haka sai mu kiyaye akwai wani asar na wato ainihin a <clears throat> cikin magabata shine ne shine muhammad bin hadib yake cewa kana usman ibn affan radiyallahu anhu min allazina taqaw wal lazina hum muhsinun usman dan affan yana daga cikin wanda ya siffanta da wannan aya ta karshe wato yana cikin wanda allazina taqaw wal lazina hum muhsinun eh usman dan Afan kusan yana cikin azumi a ranar yana azumi kuma yana sallar nafila aka haura aka kashe shi aikin da'a wurin usman kowa ya san shi wanda ake kiran shi nurai haske biyu annabi ya bashi ya tara sai ya kara masa eh sannan wanda mala'iku ma suke jin kunyarsa annabi ya zo sahabbai sun zo wurin manzo aisha tana kallo abubakar ya sallama aka ba shi dama annabi na zaune da yake bai gyara zama ba umar ya sallama shi ma aka ba shi dama ya shigo annabi bai gyara zama ba can usman da ya sallama kan ya shigo sai annabi ya tashi ya kikkimtsa ya rirrife cinye ya gyaggyara zama sannan ya ce a ce ya shigo eh da duk suka tafi aisha ta ce ya rasulallah na ga babana ya shigo baka gyara zama ba umar ya shigo baka gyara zama ba amma usman da ya shigo na ga ka gyara zama ya ce me yasa ba zan ji kunya wanda mala'iku ke jin kunya saba mala'iku ba yan uwa mala'iku ke jin kunya usman bin affan wanda aka zo caffa lokacin annabi ya ɗora hannunsa a kan nashi ya ce wannan na usman ne lokacin da aka zo mai eh, sulhu daibiya bayatu ridwan usman yana can aka ce ya kashe shi annabi ya ce to ba magana kawai za a zo a yi zamu za mu shiga shi bai ne ya ce ga hannuna ɗaya akan ɗaya na usman usman ɗan Afan fa ba ƙaramin mutum ba ne kuma malamai suka ce wannan aya ya cika ta cif cif yana cikin wallazina taqaw wallazina hum muhsinun wallan cikin aikin da'a yake cikin biyayya ga Allah kuma yana cikin asharatul basharu na janna wanda aka musu bushara da aljanna ina ganin saboda farkon suratul isra'i za mu shiga kuma in muka shiga ciki farkon ayar tana da abinda ba zai karanci cikin minti biyar ba ina ga za mu kyale mu tsaya a nan <clears throat> cikin abin da muka karanta a baya akwai wuri biyu na ga da zan ɗan ƙara tsokaci aya ta 112 a cikin wannan sura a masalan matsalan ƙaryatan kanat aminatan mutuma'innatan <clears throat> ya ti haris kuhara gadan in kulle makanin a kafarar bi an umilla fa za allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un mun karanta wannan aya ko hmm. a muka karanto ta mun ji cewa abinda ake nufi mutanen makka ne Saka bijire ma ni'ima da Allah ya yi masu shine aiko manzo suka yi tawaye suka ƙi wuya suka ƙi karɓar manzancinsa shi yasa aka jarabce su da yunwa ta shekara bakwai da tsoro bayan annabi ya fita ya hijira to sai abinda na manta in gaya mana wannan abinda malamai suke cewa al'ibiratu bi umumin labs la bi sabab sababi wannan shine na aya saukata amma har yau har gobe duk wanda aka ɗanɗana masa ni'ima bai kiyaye ta ba ya mata butulci to Allah zai iya janye ni'imarsa kuma abin da zai biyo masa na ɗanɗana kuɗa ba zai ci daɗi ba abin da nake nufi mu ma har yau har gobe duk sadda Allah zai mana ni'ima to mu kiyaye ni'ima kar mu yadda mu watsar da ita muka watsar da ita wallahi in Allah ya damƙe mu ba za mu ji daɗi ba ko a ƙasar nan tamu za mu ga irin rayuwar da da muke rayuwa mai daɗi ni'imomi da Allah ya mana aka yi ta wasa da ni'imar ana barna da su yau gashi nan yau ku duba yau yadda aka waye abin da kake gada ka fi ƙarfin shi ya fi ƙarfin ka kana ji kana gani babu cikin abubuwa nawa sai ka ga ana ni'ima ba a ganin ta a matsayin ni'ima ana sukata ana waye to radda duk radda Allah ya janye ni'ima to abin fa zai biyo ba ba za ku ci daɗi ba shi yasa ba a san kafirce ma ni'ima in kuna cikin ni'ima ku riƙa ma Allah godiya kan ni'imar ku riƙa kiyaye ta ku riƙa alkinta ta saboda in kuka yi butulci Allah ya janye ta to abin da zai biyo ba ba za ku ji daɗi ba nemomi da yawa ga sunan da muka keto yau ga yadda muka waye gari abubuwa babu daɗi wakila suna da alaƙa da butulci da muke yi sada muka sami ni'imar ba mu kula da ita ba ma muka raina ta ko mu ce a'a ba ma ni'ima ba ce to mu kula da kyau har yau har gobe sannan bayan nan wato ainihin kiyaye ni'ima ga al'umma ko ga ɗaiɗaikunmu abin da ke sababa shi shine imani da aiki na kwarai eh mun karanto aya ita ma a baya ko da aka ce aya da muka karanto in mana mila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kaga ita ma ayar abu biyu ake nema imani da aiki na gari in dai za a aiki na kwarai a tsaya da imani yau nan ne ake ta samun saɓani da yawa cikin mutane in an ce wai me mafita ya zamu sai ka ji mutum ya ce ai matsala ce ta rashin jami'an tsaro ne sun kaɗan a ƙara wani sai ce talauci ne ya sa abin da ya kamata a sama ma matasa aiki yi shine zai magani matsalar da ake ci. wani kuma sai ce maka a'a ai abin da ya sa a harkokin a shugabanni ne a azzalumai sai an kau da su sai sai soja sun zo a juyin mulki za a yi mulki ne na farar hula ya jawo kowa dai da abin da zai faɗi to wallahi waɗannan duka ba su bane mafita ɗan uwa in an ƙara jami'an tsaro sun kusa ninkin 'yan najeriya in dai babu takawa babu imani wallahi abubuwa ba za su gyaru tsoron allah da imani shi ke sa mutane su kame hannunsu Allah ya jefa masu tsoro a zauna lafiya hakanan in ka ce wai rashin aikin yi ke sa abin da ake yi me yasa wasu kasashen sun fi mu talauci amma sai ka ga sun fi mu kwanciya hankali ko in ba kana'an nan da muka karanta ba wadata zuci yanzu yaron da zai zo ya ɗau ya caka ma wani saboda yana so ya kwace waya ta dubu ɗari biyu wannan yanzu saboda yunwa ce yake fama zai yi ka gaba wannan ba yunwa ba ce ta sa zai cika munuka a a ɓarawo ne don abin da yake nema ya wuce rigar da zai sa balle abin da zai ci kaga dai rashin imani ne ke kawo nan haka nan in ka ce soja shine zai magance ba mulkin farar hula ba shi ma sojan in dai ba kan tsarin allah da na manzo zai tafi ba wallahi ba za a ga komai ba a yanzu wasu kasashen na nan sojojin ne ga sudan nan yanzu soja ne ko ga mali ga yanzu nijar ga waye duk ka je ka tambaya ka ji daɗi suke ji duk abin da zai sa mu ji daɗi yan uwa allah ya raya mu rayuwa mai daɗi mu koma mu gyara imanin mu ji tsoron allah mai aiki na kwarai shine abinda sai abu na ƙarshe shine ayan nan da muka karanta man ukriha wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mudma'innun bil iman malamai suka fitar karkashin ta cewa za a iya kiyasin wanda aka tilasta shi ya faɗi kalmar kafirci in ba haka ba za a iya kashe shi aka ce yana nan musulmi shi imanin shi na nan to sai suka ci iya kiyasin wanda aka tilasta shi ya saki matarsa ko aka tilasta shi ya sayar da kayan da bai niyyar sayarwa ba ko aka tilasta shi ya sai abin da bai niyyar saye ba ko bawansa da bai niyyar yanta ba da aka tilasta shi amma tilasta fa mun faɗe ta fa matarka ce aka zo aka ka gaban baka sake ta ba za a kashe ka a ga ne tilastawa ya ka ce na sake ta to shikenan ta saku alamai suka ce ba ta saku ba tun da tilasta ka aka yi matakka na nan matakka ce kun gane haka cinikayya wani ya zo ya sa ka gaba in ba ka sayar ba dole za a kashe ka za a yi maka wani kula kulla sai ka ce ka sayar daga baya ka zo ka ce kai baka yadda ba ka tafi ko ka ce kai fa ciniki nan baka yadda ba dama to ciniki bai ba kuna ganewa haka yan tabawa malamai suka kiyasin wannan aya karkashin wannan aya wato waɗancan hukunce hukunce karkashin wannan aya wanda tana cikin abin da lokacin ya kamata mu faɗi mu faɗi ba ka nuna man lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu ya gafarta mu daga baki daya wannan sura da muka karanta Allah ya ba mu ladan karatunta Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji a cikinta Allah ubangiji ya sa ta cece mu ربنا dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana